أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da yau na ga watan safar daya ga watan safar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 11 ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratul sajada yau za mu tashi farkon suratul ahzab suratul ahzab sura ce wadda take madaniya malai ita hiya 73 aya tana kunshe da ayoyi ɗaya har 73 wa mawdu'uha ar-ra'is kam'u adatil jahiliyyati wa izalatuha anil mujtama'il islami ɗaya daga cikin muhimman darussa da suke suka zo cikin surar shine rushe al'adu na jahiliya da kawar da su daga cikin al'ummar musulmai wa kanat fiha ayatul rajmi الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا min Allah, والله عزيز Hakim. wato da a cikinta akwai wannan aya wanda suke dauke da hukuncin jefe mazinaci da ya taba yin aure mace ko namiji idan mutum ya yi zina aya ce da a cikin wannan sura a sheku wa shekatu lalle magidanci da wadda kuma ita ma ta taba aure ta mace idza zanaya idan suka yi zina farjumuhuma albatta a jefe su har sai sun mutu nakala min Allah wannan ita ce ukuba daga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu azizun hakim Allah shine aziz mabuwayi sannan kuma hakim mai hikima malik zakarahu abubakar bin al-ambari an ubay ibn ka'ab wato abubakar ibn al-ambari shi ya ambaci wannan daga ubay ibn ka'ab a hakikanin gaskiya riwaya ce banda ma abubakar ibn al-ambari imam ahmad dan hambal ya ruwaito a matsayin riwaya sannan kuma ibn hibban ya ruwaito haka abu dawud at-tayalisi dukkan su ruwaito wannan riwaya akwai daga cikin tabi'ai mai suna zurru ya zo wajen ubayi bin ka'ab ubayi bin ka'ab yace da shi ka ayyin ta'uddu suratul ahzab aya nawa zaka lissafa ayoyin suratul ahzab in ka tashi kirge sai ce 73 sai ce innaha kanat tudahi suratul baqara da fatin suratul ahzab adadin ayoyinta ya kai yawan adadin suratul baqara wa kana fiha qawluhu ta'ala الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم يتي فنسخت sai aka shaita fi ayoyinta har suka dawo adadin aya 73 da muke gani yanzu wato sai wannan ya nuna wato adadin ayoyinta da yana da yawa matuka wannan kuma riwaya ce ingantacciya kamar yadda Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito kamar yadda Abu Dawud da Sayyid ya rawaito al-Imam Ibn Kathir ce wa isnaduhu hasan an gane ku fa nusu tilawatuha sai aka shafe tilawar wannan aya ita da ire-irenta cikin ayoyin da aka shafe wa baka ya hukumuha amma hukuncin ita wannan aya ta cewa idan magidanci ya yi zina a jefe shi hukuncin ya ci gaba da wanzuwa a cikin musulunci don da hadisai sun tabbata da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatan ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidaita da ake su ne Allah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن bayan bismillah ubangiji yake ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ittaqillah ka tsaurace ubangiji ka tsare dokokinsa abin nufi dum ala taqawahu ka dimanta bisa kasantuwa akan tsoron ubangiji wala takhaf shay'an ghayra Allah karka ji tsoron wani abin da ba Allah ba mahama kallafatka dhurub duk irin yanayi ko halin da zaka samu kanka a ciki ya zanto Allah shine abin tsoro a wajenka wala tuti'il kafirin wal munafiqin kada kai biyayya ga kafirai kuma kada kai biyayya ga munafikai fi ma yukhalifu shari'atak cikin da abin da za su zo da shi wanda ya ci da shari'arka inna Allah kana aliman hakima lalle ubangiji ya kasance shine alim wato masani bima yakunu qabla kaunihi da abinda yake kasancewa tun kafin kasantuwarsa sannan kuma hakiman mai hikima fi ma yakhluquhu cikin duk abinda ya halitta wattabi ma yuha ilayka min kabi abinda aka yi wahayinsa zuwa gare ka abinda Allah madaukakin sarki ke yin wahayi zuwa gare ka to ka bi shi saboda ka bace da alqur'ani inna allaha kana bima ta'maluna kabira lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai ba ku labari dangane da abin da kuke aikatawa wa bi qira'atin bi tahtaniya a wata qira'ar inna allaha kana bima ya'maluna kabira Allah ya zanto mai bayar da labari game da abin da mutane suke aikata sai Allah ce wa tawakkal ala Allah sannan ka dogara ga Allah fi amrika cikin lamarin ka gaba daya wa kafa billahi wakila ubangiji ya isa a matsayin abin dogaro ai hafizan laka wanda zai baka tsaro ya kiwaci lamarin ka wa ummatuhu taba'un lahu fi dalik al'ummar sa annabi sallallahu alaihi wa sallam na da yadda shi cikin dukkan umarnin da ya zo a wannan ayoyi da muka karanta fi zalika kullihi cikin dukkan abin da aka ambata an bayyana ko to a nan gurin malamai suke cewa umarnin da ke cikin wannan aya amrul lin nabi sallallahu alaihi wa sallam lakin al murada bihi ummatu umarni ne da aka fuskantar da shi zuwa ga manzon Allah amma wanda ake nufi da umarnin ɗaiɗaikun al'ummarsa domin idan an ce ittaqillaha ina lokacin da aka faɗa maka hakan baka da takawa sai a ce da kai ittaqillah shi yasa sai malam yayi fassara da wadansu malaman tafsiri suka yi cewa a'a ba wai annabi baya da takawa bane ba sannan ayar ba wai tana umarni bane da samar da asalin takawa akwai asalin takawar abinda ake nufi manta akai domin samun kanka a cikin takawa daban ka bimanci takawa ba tare da talibi da ita ba kuma wannan daban da haka umarnin da ke cikin ittaqilla umarni ne na dawwama akan takawa ba umarni na fara da ita ba alhalin babu ina fatan kun fahimta shine ittaqilla sannan wala tu'il kafirin wal munafiqin Allah ya san manzo sallallahu alaihi wa sallam babu yadda za a yabi kafirai ko yabi munafikai to kaga amma mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam daidaikun musulmai a cikin mu ne za a iya samun mai raunin imanin da zai sa har ya zo ya yi biyayya ga kafirai ko ya yi biyayya ga munafikai da haka sai aka ce wala tu'il kafirin wal munafiqin abin da zai saka gane cewa da al'umma ake ɗaiɗaikun su ba da manzan Allah shi kadai ba da Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ita inna Allah kana aliman hakima wattabi ma yuha ilayka min rabbika inna Allah kana bima ta'maluna kabira lalle ubangiji zai ba da labarin abin da kuke aikatawa da annabi kawai ake magana da shi kadai da sai Allah ta inna Allah kana bima ta'malu kabira Allah zai baka labarin abin da kake aikata amma tun da yake bima ta amaluna ya nuna gaba ɗayan ayar tana magana ne da ɗaiɗaikun al'umma amma an bi ta kan annabi an fara magana da shi li'annahu huwa al-wasitatu bainal khalqi wa Allah subhanahu wa ta'ala dan manzo Allah shine wasita tsakanin halittu da Allah madaukakin sarki Allah ba zai mana magana ba kai tsaye mu da shi sai ya ga ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ya isa mana ina ba ta an fahimta sannan abu na biyu a cikin ayar akwai girmama annabi da aka ce ya ayyuhan nabi ta fuskar kira sai aka kiraye shi da sunan kambe ba a kiraye shi da sunansa ba wannan yana daga cikin ka'ida ta larabawa idan sun tashi girmama ka sai babin nida a babi na kira to sai su kiraye ka da matsayinka ba da sunanka ba kamar idan mutum malami ne a ce ya ayyuhal alim ya babban masani dan kasuwa ne a ce ya ayyuhal tajir ya ga wurtaccen dan kasuwa to kaga nan an kiraye ka ne da mukamin ba da sunanka ba inda sunan ka Musa aka ce ya Musa kaga an tsare ka daga kowane mukami an kira ka da me sunan ka kadai haka inda sunan ka Ibrahim inda sunan ka Isma'il inda sunan ka Yaqub aka kiraye ka da wannan sunan to an kiraye ka ne irin kiran da ake wa sauran mutane ina fata an fahimta to annabi sallallahu alaihi wasallam in har Allah zai kiraye ka a cikin dukkan ayoyi da suke cikin alqur'ani to yana kiran ne da matsayi ba da sunan ba babu inda aya ta ce ya Muhammad babu ina amma ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul wannan shine abin da aka ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir wannan shine abin da Allah ya in ka ga an bace sunanka to an kawo shi ne la fi babin nida'i wa innama a babin kawo labari to wannan labari ake bayarwa sai a ambaci sunansa ina fata an fahimta kamar da Allah sai ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima wa ma muhammadun illa rasulun kada khalat min qablikum rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akbayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakirin الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إذا متى بيتا بيكا me yasa aka ce Muhammad Muhammad a cikin waɗannan ayoyi sai ka ce wannan babin ba da labari ne inda babin kira ne sai dai a kira shi da da matsayinsa ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al ma ballaghta risalata wallahu ya'tumuka min an-nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayi'unaka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yushrikna wa la yuzna ila akhirih ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa ya ayyuhar muddaththir qum anzir wa rabbaka fakabbir ila akhirih ina jin an gane bambanci babi na farko babin labari babi na biyu babin mai kira da mukataba yiwa mutum magana kai da shi sai Allah ya ambace shi da mukami ba da sunansa ba amma sauran annaba ku Allah ya kira su da sunayensu ba da mukamansa ba ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih fala tas'alni ma laysa laka bi ilm ثم جئت على قدر يا موسى an fahimta ku jinta ala kadarin ya Musa kaga haka kira shi kamar yadda ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih ya Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin an fahimta ku ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah thumma ilayya marji'ukum ila asl al-ayah ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallam kuwa sai ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai sun bada ta'ala bi zikr al'adat jahiliya sannan ubangiji ta'ala zai fara kidaya waɗansu daga cikin al'adun mutanen jahiliya wa man ihadan yin hani tattare da su min tilka al'ada na daga cikin irin al'adu na mutanen jahiliya za'amu ba'd an-nasi da'awa da riyawa da wani mutum ke cikin mutane anna lahu cewa wai yana da zuciya guda biyu ya akilu bi kulli bi kulli minhuma kuma kowace daya yana iya karban sako da ita ya hankalta ababan da ake cewa ko ake aikatawa a gaban sa fa kana ta sai Allah madaukakin sarki sai ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأقوالكم والله يقول الحق الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Ubangiji ce ma ja'ala Allahu li rajulin min kalbain fi jawfi da ɗai Ubangiji ta'ala bai taɓa sanya wani mutum sai daya zuciya biyu fi jawfihi a cikin cikinsa ba kowane dan adam ka gani a duniya zuciya ɗaya gare shi ba wani mutum mai zuciya guda biyu ko da wani yayi da'awar haka ko da wani yari haka ƙarya yake yi ba gaskiya bane kowane mutum zuciyarsa ɗaya abu na farko kenan wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum da dai ubangiji bai sanya matayenku da kuka yi musu zihari ba a matsayin iyayenku mata da suka haife ku matarka tana nan a matsayin matarka ko da kariya cewa ka yi zihari ka kwatanta ta da mahaifiyarka to ba ta zama mahaifiyarka ɗin ba abu na uku wa ma ja'ala adiyakum abna'akum da dai ubangiji ta'ala bai mayar da 'ya'yan da kuke da'awar dangantuwar su gare ku ba abna'akum daidai da 'ya'yan da kuka haifa ko da ka je ka ɗauko ɗa a gidan marayu ka ce na yi ɗa da shi ka selanta haka ka sanar ka je high court ka yi a duk wannan bai mayar da shi ɗa na tsatso ba yana nan a matsayin ɗan tsuntuwa ko ɗan reno ko ɗan ruku amma ba daidai yake ba a musulunce a hukunce hukunce na Allah da ɗanka na tsatso wanda ka haife shi ta hanyar aure wato wannan sai nuna waɗannan al'amura guda uku duk mutanen jahiliya suna yi sai aya ta zo wato ma'ana mutum yayi da awar cewa yana da zuciya biyu wannan akwai waɗansu maganganu na malaman tafsiri waɗansu a cikin littafai na sabon nuzul kamar a asbabun nuzul na alwahidi da kuma waɗansu littafai da suka ce akwai wani mutum mai suna abu ma'amar shine jami'in ibnu ma'amar bakwai shi sananne ne a cikin mutanen makka Allah ya ba shi kaifin hankali da zalaƙin harshe da fasaha da basira wato dan burga sai ke cewa ai zuciya bi gare ni yanzu haka mutane biyu suna magana daya a dama daya a hagu kowanne zan fahimci me yake cewa kuma kowanne zan iya baki ansa saboda haka mai irin wannan matsayin dan me zai zo yayi biyayya ga mai zuciya daya wai yana nufin manzon Allah kenan to hakika nan gaskiya riwaya da kake nuna haka bata tabbata ba kan sakelin au na riwaya dan haka za ta kare ke. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma salli sallim Da haka sai malamai suke cewa a hakikanin gaskiya fadin Allah ta'ala ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi da dai Allah bai sanya wa dan adam zuciya biyu ba a cikin cikin sa shi kadai wato shimfidar misali ne dangane da abin da zai biyo baya abin da zai biyo baya na zahari wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum bai kuma sanya matanku da kuka yi musu zahari ba a matsayin iyayenku mata da suka haife ku ko da kai da aure cewa wance mata ta ce eh, mahaifiya ta ce ko ke wance kina matsayin mahaifiya ta to wannan ba wata magana ba ce kai face ƙarya innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura magana ce a barki a shari'a sannan magana ce ta ƙarya da haka ba ta zama mahaifiyar ɗan kadan ba an gane ku da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa wa waladna sam mata nasu ba su zama iyayensu ba ba su da waɗansu iyaye sai waɗanda suka durƙusa suka haife su da haka mutum ta yawan bakin sa kuma ƙarya ina fata amfani ta wato kenan wancan magana ta ma da Allah da rajul min qalbin fi jawfi sun faɗa shi ana so a ce da kai yadda mutum ɗaya zuciya ɗaya da rafi to babu yadda za a yi mace ta zama mata ta zama uwa lokaci guda ko dai uwa kaɗai ko dai mata kaɗai amma ba ta zama uwa da mata a lokaci guda yadda mutum ɗaya zuciya ɗaya da rafi babu yadda za a yi ɗan tsuntuwa ko dan riko ya zamanto daidai da da na tsatsu wanda ka haifa ba zai taba yiwa ba ko wanne hanyar sa wato an kawo wannan ne a matsayin mai misali yadda mutum da yake mallakar zuciya ɗaya ba biyu ba to haka mace sai dai ko ta zama mace ko ta zama uwa amma nan take game da namiji daya ta zama ita ce uwarsa kuma ita ce matarsa ba zai yiwu ba haka kuma ɗa wanda aka tsinto ko aka ɗauko riko babu yadda za a yi ya zama ɗan riko kuma ɗa na tsotso a wurin mutum ɗaya ko dai ya zama ɗanka ne da ka haifa ko ya zanto ba ɗanka bane na riko ne kuma dole ka yi bayani dan kar a danganta maka shi kada waɗansu hukunce hukunce su ratayu su kullu tsakaninka da shi irin waɗanda suke kulluwa a tsakankanin ya ta fuskar haifayya ina fata mai wannan shine abin da take nufi amma ba wai da awar wani mutum da yake yana da zuciya guda biyu ba wannan shine zance wanda idan cikin zantukan mata wa ma ja'ala adiyakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum da Allah ce zalikum wannan ismul ishara din zuwa game zuwa ga dingina dan da ba naka kace danka ne ko kuma a'a fadawa matarka dai take da mahaifiyarka dayan ko to a sai wani ce da ya abu guda biyu zalika kuma mufrad ne wannan kuma abu guda biyu da ya kamata abin ya koma musanna to hakikanin gaskiya da na farkon da na biyu za a haɗe shi a bashi suna a ce almazkuru to idan an ce almazkuru kaga zalika zai gaskato akan zalika abinda ake nufi ma zukira lakum abinda aka ambata muku a baya cikin wannan ayar qaulukum kawai maganar ku ce bi afwahikum da kuke da bakunku da kuke da harsunan amma ba wai haka Allah ya zartar ba ba haka Allah ya hukunta ba wallahu yaqulu al ubangiji ta'ala shine wanda ke faɗin zance wanda yake na gaskiya wa huwa yahdi sabil kuma ubangiji ta'ala shine ke shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka shirya da mu da kasuwanci mu akwai abu guda biyu kadai wato dan karin bayani fadin Allah ta'ala wa ma ja'ala azwajukum allati tuzahiruna minhum ummahatikum hakikanin zihari shine mutum ya kamanta mahaifiyarsa da matarsa kamanta bayan mahaifiyarsa da bayan matarsa yace da matarsa anti alayya ta zahari ummi ke din kamar gadan bayan mahaifiyarta ke ke din nan kamar gadan bayan mahaifiya ta kike ya faɗi wannan kalma da baka a zuci yana nufin haramtawa kansa matarsa kada abu nawa ake bukata abu biyu abu na farko kalma abu na biyu niyya ta zuci waɗannan ababen guda biyu suke tabbatar da zihari idan mutum ya furta kalma da ke nuna kamanceceniya tsakanin matarsa da mahaifiyarsa kuma a zuci yana nufin haramci to wannan abin ya zama zihari to a datan a lokacin jahiliya zahari kamar su ce to amma a cikin musulunci sai aka bayar da damar mutum zai fara kafin ya koma wajen matarsa kamar yadda sun su mujadala sai bayani walladina yuzahiruna min nisaihim thumma yaquluna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa zalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati fa yat'amu 60 miskina zalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirin azabun alim abu na farko mutum yan kan da bai wa mummuna idan mutum ya tashi yan kan da bai wa mummuna saboda babu ita ko baya da kudin da zai sai bai wa yanta to abu na biyu shine sai ya zo wato ya azumin mata biyu a jere idan mutum ba zai yin azumin wata biyu a jere ba saboda ya ko ya gajiya ko baya da koshin lafiya to sai ya zo ya ciyar da miskinin sittin sai in ya kasa na farkon sannan ya na biyu sai in ya kasa na biyan sannan ya yi nagu ba wai zabi aka bayar zaɓo wanda ka dama ba dan ko da na cewa faman lamye yajid sannan ya kaza faman lamye yajid sannan ya kaza mana wanda ba zai yi wannan ba ka kai wannan abin nufin idan ina da yadda zan yantar da baiwa mun muna sai na ki sai na zo ne azama wata biyu a jere ka fara ta tai ba yi ba in eh, ina da karfi da koshin lafiyar da zan iya azama wata biyu a jere sai na ki sai na ɗauki arha na zo na ciyar da maskinin sittin ka fara ta yi ba tai ba to kaga wannan tare da tafsirin da ke can wurin wato shine abin da ya shafi zahari abin da nake son fahimta a nan wurin hakikanin abin da zahari ke tabbatuwa da shi kalma ce ta baka tare da niyyar zuci menene amfanin wannan magana amfanin wannan magana ko da mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa in a zuci baya nufin haramta ta abin da yake nufi a cikin zuciyarsa shine kamanta hali da hali ko halitta da halitta ko sifa da sifa yana nufin ke dinnan kamar mahaifiya ta kike wajen kyauta wajen hakuri wajen karan ke dinnan kamar mahaifiya ta kike wajen launin fata ita fara take mun fara ko ita baka take mun baka ke dinnan kamar mahaifiya ta kike yana nufin wajen dogantaka ko gadartaka wato ke dogon ce haka ita ma ko ke gajera ce haka ita ma ke dinnan nan kamar mahaifiya ta take ma'ana kina zuwa islamiya mahaifiya ta ma tana zuwa islamiya kaga kamar ta hali da hali ko ka ba kamar ta hali da hali kamar ta sifa da sifa wannan ya zama zahiri wannan bai zama zahiri kuma da yawa suka da mutane suka da wannan na matsayin zihari shi nan gaskiya wannan ba zihari bane sai in yana nufin haramta ta kai me yasa aka amfani da kalmar shi shine malamai suka ce idan aka ce wani ya dauki wani menene abin da zaka dauki mutum da ke nan to cewa bai wahalar da kai da yawa ba baya to an kamanta zihari din aka kawo lafazin azhar baya alaƙar da ke tsakanin dan adam da matarsa ai alaƙa ce ta kamar mai dabba ya hau dabbarsa to idan mutum ya kamanta haka da mahaifiyarsa ma'ana yana nufin yadda haramun ne a gare ni in kusanci mahaifiyata da nufin in ji daɗi ko in ɗaukewa da sha'awar ƙyamace to ke din ma haramun ne a gare ni kaga ai yana nufin me haramci haramci yake nufi ma'ana haramun ne ai kusanci mahaifiyarsa ko to kuma sai ce matarsa ma haka to kaga shine hakikanin zihari ina fata an fahimta to abu na biyu kenan da muhimmanci da ya kamata mu sani a cikin zihari shine idan mutum ya kasance matarsa da mahaifiyarsa yana nufin haramci ne kadai ya zama zihari ko kuma a'a hukuncin zai tafi idan mutum ya kamanta ta dukkan matar da take haramun a kansa kamar mutum ya ce ke din kamar ya ta kike ke din kamar kanwa ta kike ke din kamar kanwar mahaifiyata kamar kanwar mahaifina kamar yan mahaifiyata kamar yan mahaifina duka waɗannan matan halin ne ya kusance su halal ne ya aure su kaga haramun ne ko to sai ya kwatanta matarsa da sai daga cikin waɗannan matai ko waɗanda suka zama haramun a kai shi ma zihari ne daidai dai zihari ga lalle sai mahaifiyarsa da ta haife shi hukunci zai shafi dukkan matar da ta zama haramun a to sai dai irin mata da suka zama haramun akan mu iri biyu akwai wanda ya zanto tahrim ne mu'abbad haramun ne na har dan abada ba wata ranar da za su zo a duniya a ce an halatta maka auren kanwar mahaifiyarka ko yarta kanwar mahaifinka ko yarta ba zai yi ba ko ƴarka ta cikin ka ko ƙanwarka ka kai ko yarka duk waɗannan haram ne ta hariman mu'abbadan haramun ne har abada amma ko waɗanda an haramta maka su ta harim wanda yake mu'akkad ta harim mu'akkad ga mata akan titi ba ta dangantaka da tsakanin ko ba ta da aure haramun ne akan ka a yanzu ka kusance ta sai in ka biya su da kiyan daura aure sannan ta zo ka ga haram din bana ba nan din bane ina ba ta amfani sannan kana tare da mace kanwarta ko yadda haramun ne ka auro ta ka hada su sai fa in ka saki wannan din ko wannan ta mutu ya halatta ka auro yar uwarta ko kanwar to kaga wancan ba tar haramun ce akan ka amma haram na haraba da ba haram na haraba ba to sai malamai suke sabani sun yi daga daya bisa ga cewa ko in ce mafiya yawan su sun yadda kan cewa duk masu da suke haramun akan ka har abada to idan ka matar ka da wannan matar kana nufin haramun to daidai ki da zihari na ka matar ka da mahaifiyarka da kanki amma idan mace haramcinta ba na har abada bane ba haramci ne wanda yake mu'akkad sai kuma ka kwatanta matarka da ita kana nufin zihari a zuciyarka to waɗansu sun karɓa a matsayin zihari ne waɗansu suka ce a'a ba zihari bane wannan tunda ba zihari ne dan ce mafi inganci shi ma zihari ne hukuncin sa hukuncin zihari matakar azu kana nufin me haramci wata mace ta zo wucewa kawai sai ya kalli matarka ka ce ke din aure na kamar waccan matan ne Ah, wancan matar kan a yanzu kan me yake hukunta da aurenka haram ko mu zuwa ta ko zuwa ta haram ne tunda a lokacin ba ba aure tsakanin to ka ka kamanta ka da wanda take haramun a kanka kana nufin haramta ka kenan to wannan ya mai da abin ya zama zahari dole sai kai fara kuma hali kafin ka koma ga ka ina waɗannan su ne kawai abin da suke nake ganin ya mabiya fitowa fili na matsaloli amma akwai matsaloli da dama a babin zanari wanda idan mun shiga cikin su ko mun shiga daga tafsiri mun koma fikin mun kuma na tafsiri muke dan haka ubangiji ta ala ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyakum abna'akum adda'i mutum ya dauki da ya mayar da shi dansa yayi da aure cewa wani dana ne a rinka kiransa da sunanka to wannan dan idan kai haka din bai zama danka na gari ba a wato bai zama danka ba a hukunci a shari'ance tunda ba dani na tsatso ba zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi sabil ubangiji ke ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kiraye su da sunayen su maza huwa aqsatu inda Allah shine abin da yake bi adalci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam ta'lamu aba'ahum idan muka san iyayen su maza da suka zama sanadiyar haihuwarsu ba fa ikhwanukum fid din to sai ku ce da su yan uwan mu a addini haka yake mata ku ce da su yan uwan yan uwan mu a addini wa mawalikum ko ku ce maulan mu wato bawo mu da muka yanta da yani banu amikum wato kace kamar dan baffana dan lafazin maula yana daukar ma'anan bawa da ka yantar yana daukar ma'anan dan baffanka wanda kake kai da shi dan wa da dan wa da kani kuke ai banu amikum bi an taqulu akuna fulan da madadin ka ce wani dan gidan wani sai ka ce akuna fulan dan uwana wani tunda ku san mahaifinsa ba au ibnu ammi fulan ko wani dan baffana dan baffana wato ka faɗa haka tunda baka san mahaifinka ba walaysa alaikum junahum ma asbatu bih ba ku da laifi cikin abinda kuka yi kuskure a da a baya walakin amma ma ta'ammadu qulubukum abin da zakatan ku suka yi niyya na kuskure wato na faɗin wannan maganar to shi ne abin da za a kama ku da shi amma abinda kuka yi kuskure bisa ga rashin sani kafin saukar wahayi kafin aya ta hana to wannan ba ku da laifi akai an gane ku walakin ma ta'ammata qulubukum sai dai abinda zakatun ku suka yi ganganci akai fihi a cikin sa huwa ba'da nahi wato bayan an riga an yi hani wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji ya kasance mai gafara lima kana min qawlikum qabla an-nahi saboda abin da abinda kuka faɗa kafin ai hani Allah zai gafarta a kansa aw waqa bi khata'in ba'dahu ko abinda bayan an yi hani sai kuka yi bisa ga kure wannan ma Allah zai gafarta a kansa sannan kuma ubangiji ta Allah mai jin ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga Aisha wa kana mimman shahida badran ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take Abu Huzaifa wanda yana cikin mahallata yakin Badar tare da manzon Allah tabanna saliman wa ankahahu binta akhihi hindan wato yayi tabannin salim yace kai salim daga yau ka zama dana ba dan zuwa da haji yayi da da wa ankahahu binta hindan ya aura masa wato uwansa kai kamar yar wansa ko yar kaninsa ya aura masa bayan yayi ta banne da shi in ta bintul walid ibn utba in ta gidan da ibn utba wa huwa maulan limra'atin min al-ansar shi kuma wani bawa ne ce ga wata mace cikin mutanen Madina wannan abinda Abu Huzaifa yake ne yayi ta banne wani mutum mai suna Salim kama tabanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zaidan kamar da manzon Allah yayi tabannin zaid bin Harith wannan asalin sa bawa ne 190 daga baya ta bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya manzon Allah ya yantar da shi komai mai shi danka ke nan a dakin Ka'aba kowa na ji yace ya kokari ta ku sanin daga yau Zaidu ya zama dana arisuhu wa yarithuni zan ci gadon ka in ya mutu zai ci gado na in na mutu wato manzon Allah yayi tabannin sa kenan wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyyah da'ahu an-nas ilayhi to ya kuma al'ada ta gudana idan mutum yayi jingina wani da zuwa gare shi sai a rika kiran dan da sunanka wato a madadin ake zaid bin harisa sai a rika cewa ne zaid bin muhammad haka aka rika kiran shi wa warisa min mirasihi ko mutum zai shiga da wannan wanda ya danganta zuwa gare shi hatta anzalallahu ta'ala har sai lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ud'uhum li abaihim to daga wannan lokacin ne aka rushe magana ta banni cewa daga yau kada wani ya jingina daya a rika kiran shi sunansa sai dai a kira da sunan mahaifinsa فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة sala din nan ita ce matar salim wato matar kai abu huzaifa wanda yake bandin salim sai ta zo wajen sai ta zo wajen manzon Allah tace to yanzu tunda an riga an rufe dangantaka da tunda na ya mai shi da kaga zai shigo gida wajena a matsayin wa muharrami a matsayin da muharrami to a yanzu an riga an rufe wannan al'ada an ce ba dan bane to yanzu kuma gashi har yanzu yana tare da mu a cikin gida daya ni ko babu da za kulle in yi ta sa hijabi in yi ta sa hijabi kuma gashi a gidan yake zaune wani ba laifin mahaifiyarsa ba ba wani haramci tsakaninmu ya yi da raina sai maza Allah ya ce ki shayar da shi sai ya zama ɗanki ta fuskar shayarwa in bai zama ɗa ba ta wancan hanyar da jahiliya tun da za a rubuta dan kin dan kanta samu kai cikin kuncin kullun in kin ga cikin sa hijabi in kin shayar da shi ya zama ya zama uwarsa kenan ta ne ta shayarwa wanda hukunci na musulunci daidai take da uwa ta haihuwa ina fata an fahimta wato sai aka haka ga salim wato maula abi huzaifa wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wannan hadisin da ban cikin sahih muslim daga abu huraira yake na manzo Allah cewa la targabu an abaikum famar raghiba an abihi fa huwa kufrun ku dana kyamatar danganta kanku zuwa ga mahaifinku duk wanda ya kyamata danganta kanka zuwa ga mahaifinsa to wannan kafirci ne ga wani abin yana da hadari lalle ne a danganta ka zuwa ga mahaifinka musulmai ma za ka ga yayi da kanne da zumunci ke tsakanin su idan ɗaya yana da hali sai ya rike ƴaƴan sa ko ƴaƴan sa kuma galibi sai sa su makaranta idan ya tashi sa su makaranta kuma sai sa su da sunan sa sai ga ana kiran yaran da sunan wa kanan baban su ko wan baban su an manta da sunan mahaifin haka ko su yaran idan sun ga mahaifin su dan mai karamin karfi ne wannan shine mai babban karfi a gidan sai su rinka danganta kansu zuwa ga wanda ya fi shahara a cikin gidan shi kansa idan an ce dan wani mutum ta wani ma'ana dai wannan mala'un ya fi ya da kansa zuwa ga babbar inuwa haka ba mara inuwa ba to wannan shine manzon Allah ya ce ku daina kyamatar danganta kanku zuwa ga mahaifinku duk wanda yake kyamatar danganta kansa zuwa ga mahaifinsa wannan kafirci ne malamai suka ce manzon Allah ya kauce harshe ne dan mutan girman haramcin da ke cikin abu amma abin bai kai a ce mutum ya fitar da musulunci ba ya zama kufurin ne nuna kufur wato kafircin da bai kai fita da musulunci ba amma ya zama babban laifi cikin manyan laifuka da haka ya uwa duk wanda yake rike da dan kaninsa dan wansa ƴaƴan wansa ƴaƴan kaninsa to lokacin da duk zai sa su makaranta yayi kokarin sa su da sunan mahaifinsu na asali ba da sunan sa baki da ya sa su makaranta kuma duk wanda aka wannan kuskuren har ya tashi kuma zai ana kiran da wannan sunan yayi kokari ya canja dan ɗaya daga cikin manyan laifuka manzo Allah ya ambaci abin da sunan kafirci sai ka canja kawai a cikin da sunan mahaifinka ina sai to ai duk kaduna na makaranta duk gaba ɗaya da sunansa ne a ah, ba ana zuwa kotu ba a jiya idan zuwa sai ka je kotu kai kai a fita da nawa ne ba naira biyar ne ko naira hamsin naira hamsin kai naira hamsin naira hamsin shi kenan ta biya bukata shi kenan kuma ka buga a jarida ka samu ta jarida ka bayar da abin da zaka ba su su buga maka suna na ne wani dan wani shi kenan idan kai wannan gata na farko dai ka bi umarnin Allah da yake a rika kiranka da sunan mahaifinka na biyu kuma takardu sai da ka kare su sai da ba za a zo a tumce ka ba a ce satowa kai ba naka bane tunda ka je kotu kai rantsuwa kotu ta ba ta kariya shi ka daga ka huta wannan fa shine kawai abin da zamu fita amma duk abin da ba wannan ba yanzu manya manyan gidaje za su samu cewa gaba ɗaya ƴaƴan yayi da ƴaƴan kanne sai dingina kansu zuwa ga wani babba a gidan wani ko da ba shine haife su ba wanda wannan kuskure ne da haka na karanto mana wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na karshe da wanda kai ta kansa hadisin Abdullah dan Umar yake anna Zaid bin Haritha maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammad Zaid bin Haritha bawa na manzon Allah da manzon Allah ya yanta da ba ma sa da kowane suna sai da muke Zaid bin Muhammad Zaid bin Muhammad yace hatta nazala al-Qur'an hasila al-Qur'an ya sauka shine fadin Allah ta'ala ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah daga nan kawai sai muka koma Zaid bin Haritha Zaid bin Haritha muka daina sa Zaid bin Muhammad to kaga in ma ta babbar inuwa ce akwai inuwa da ta fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Zaid kam idan ka san tarihin Zaid ma kam lokacin danki kwato shi ake daga wajen iyayensa irin yaƙi yaƙi na larabawa aka je aka sayar da shi faɗa hannun wannan faɗa hannun wannan ya faɗo hannun nana Khadija nana Khadija kuma ta bayar da shi ga manzo Allah manzo Allah kuma ya da shi ya da shi dan sa iya ta kuma suna ta neman sa har suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka da zai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai nawa za ta yafi ta manzo dan su manzo Allah ya ce a'a ku ba shi zabi in yayi dai ku to shikenan ai ma kai mahaifinsa ne kai kuma wannan kanin mahaifinsa ne ko abokinsa ta ku ta in ko ya na aure na zai zauna to babu yadda za a yi mutum ya zaɓi ya zauna aure na ni kuma in gore aka tambayi zai kai wa kake so ka zauna a wajenka wannan ka ne da wanda ko dan uwansa zo wannan kuma uban ne yanzu manzo Allah ce aure wannan zan zauna to wannan farin ciki yasa manzo Allah ce to ni kuma daga yau na na yan taka daga bauta kuma na mayar da kai da mahaifinsa yana ji yana gani haka yana kuka ya fita ya bar ya bar zai da maka bayan ya yi ta kai kawo a cikin karkara yana ta neman zaidu bai da ya san dai an kwace shi a matsayin bawa amma a yanaki bai sani ba ya yi kuka har hawa irin ta kusa karewa ba kai to ala zaidin walam adri ma fa'al a hayyun fa yarja am atadunahu al ajal fa wallahi ma adri wa inni la sa'il aghalaka ba'd as-sahl am ghalaka al-jabal tudakkiruhu shamsu inda turu'iha wa ta'rudu dhikrahu idha garbaha afal إذا هجت الأرياح هيجوا ذكرهم فيا لما أبكي ويا لما أمل ومن نفس الإنس في الأرض جاهدا فلا أفهم التطواف أو تفهم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي وكل امرئ فان وإن جره الأمل akan ke dawo cikin karkara cikin rigage cikin sahara yana wannan kuka har zo game da shi amma kuma da yi yanzu a ce zauna tare da manzon Allah sama da yafi mahaifinsa to sai aya daga wata Allah ta النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إلى المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وبنجد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم shi yake da girman haƙƙi game da mummunai min anfusihim fiye da haƙƙin su akan kawunan su wato manzo Allah yana da haƙƙi a ka sama da irin haƙƙin da kai kake da shi akan karin kanka fi ma da ahum ilaihi cikin duk abin da manzo Allah ya kiraye su ko da kai bukatar ka shine wani abu daban to dole ka ansa wa manzo Allah cikin abin da ya kiraye ka ba abin da zuciya ta kace wa da atum anfusuhum manzo Allah ya kiraye ka zuciya ka ta kiraye ka ila salati zuwa ga wani abin da ba manzo Allah ya so fa fil hadith balik cikin hadisi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi dayan ba zai zama mai cikakken imani ba har sai abin da yake so a zuci ya zama mai bi game da abin da zo da shi ma'ana abin da kake so ya zanto ya dace da abin da manzon Allah yake so to wannan shine hakikanin cikakken imani wannan hadisi na cikin hadisin arba'un hadis yana cikin hadisan da aka yi mulahazar cewa ta fuskar riwaya bai inganta ba duk da cewa ma'anarsa mai kyau ce shine ka shiga karkashin fadin waɗansu ayoyi ko hadisi su ke an gane ku ya daga cikin hadisin bukari manzon Allah ce mani mu'minin illa wa ana aula laka bihi fid dunya wal akhirah ba wani mutum ba sai sai na ce shi dama akan karan kanka duniya da lahira in karabu in ji to in kun ga dama ku karanta annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim fa ay ma mu'min kana kamana dukkan wani mu'mini da muke bar dukiya yaridu asabatu man kanu danginsa zai shiga da ko to waye fa in taraka dainan amma idan mutum ya bar baki kuwa aw baya an ko ya bar ya kanana falli ya atini wa ana maula to wanda yake dinka baki zo wajena kalba ne ne uban gidansa da'yan nasa kawo mu in rike su da baitul mali ne ne uban gidan baban su annabi auladul mu'minin kenan min amri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wani ana da ya tabbata cikin sahihi muslim daga abu hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yuta da rajul mai akan kawo mutumin da ya rasu wajen manzon Allah alaihi dayn ga baki akan wa yasa Allah tabbaya al taraka li daynihi min qada shin ya bar wani abin da za a biya masa baki kuwa fa in kunti ta annahu taraka wafa'ana salla alai idan an ce eh ayyaban abin zabi ya masa bashi to sai manzo Allah ya masa sallah wa illa in ba haka ba kana sai manzo Allah ke sallu ala sahibikum ku je ku wa dan uwanku ba zan masa sallah wannan a farkon musulunci haka manzo Allah ya rinka yi duk wanda ya masa da bashi ce shi ba zai masa sallah sai dai sauran sahabbai su yi masa falamma fataha Allahu alaihi futuh yayin da Allah ya wa manzo budi aka ci nasara aka bude garuruka wato dukiya ta yi wata hannun mutune kana sai manzo Allah ce ana aula bil ne na fa haƙƙi akan mummune sama da haƙƙin sa kan karan fa man tuwfiya wa alaihi dayn fa alayya qada'u dukkan wanda ya mutu yanzu akwai baki akan sa to a zo ni zan biya maka wa man taraka malan fa huwa li warasatihi amma dukkan wanda ya bar dukiya kuwa to wannan dukiya ta kama gadan sa ce ba ni bukatun komai sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaba da ma'a ta kusurci ma'ana idan nauyi ne sai ya dauka idan an samu ganima kuma sai ya bar maka sallallahu alaihi wasallam yanzu shugabannin ma kike ba na idan nauyi ne su dauke mana idan an samu ganima kuma <laughs> yanzu ka gane mutum ya suke dora mana ganima kuma sai ke sai kaga sun sun ta banban da manzon Allah kamar san da ke tsakanin sama da kasa Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi kuma iyaye take a wurin dukkan mummunan duniya al-imam ibn kathir yace iyaye wajen haramcin aure iyaye wajen dole a girmama ta irin girma da ake wa iyaye da mutunta su irin mutuntawar da ake wa iyaye amma ba iyaye bane su wajen kaɗaitaka da su da killacewa tare da su da kuwa ya halatta killace kai da ita a ɗaki amma matar annabi bai halatta killace kai da ita ba ɗaki da haka Allah ya ce wa za su antumu hunna mata'an fasalu hunna min mara'i hijab in za ka roƙe su wani abu za ka tambaye su wani abu to ku san hijabi tsakaninku da su wato tsakaninku da matan annabi da ya kawo mu haka iyaye ne gaba ɗaya na ne amma iyaye wajen cewa ba za a aure su bayan annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sannan kuma za a girmama su irin girma da ake wa iyaye wato shine hukunci shine azwajuhum ummahatuhum to anan malamai suna tattauna cewa azwajuhum ummahatuhum to yaya yayyan matan annabi din tun da an ce matar annabi kamar ya ce a bilin mu yayyan da kannan ta fa sun zama hukuncin su hukuncin yayyan mahaifin mu mata kannan mahaifin mu mata haka ne ko ba ta bane malamai sun yi sabon wasu malamai suka ce ai matsayin kanne da yayi na matan annabi kamar matsayin kanne da yayi ne na mahaifan mu mata girma da zamiya wanda haka zamiya wanda ina faɗa mai ka wato kenan kaga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke da wa ko kani muka san shi a tarihi mu rinka ji a jikin mu kamar ga kanin mahaifiyar mu ko wan mahaifiyar mu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yanzu ne kada su Muawiya ibnu Abi Sufyan ya da bawa ne ga ramla bintu abi sufiya ramla kuma tana cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan muawiya ya zanto kanan uwa ga kowane mummuni a duniya in mun dauke shi kaunin ki kowane uwa ga kowane mummuni a duniya tunda an ce wa azwajuhu ummahatu da kuma ga gane mai yayyansu kenan su kuma kannan mahaifiya ko yayyan mahaifiya ke haka wadansu malamai suka faɗa wadansu kuma suka ce a hukuncin yakin lati matan annabin ne su kadai wa azwajuhu ummahatu وأولي الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولي الأرهام dangi mabiya masu kusanci kuwa ba'dhum aula bi ba'dhin sakin su sun fi kusanci zuwa ga saki fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah ta'ala min al-mu'minina wal muhajirin fiye da sauran mummunai fiye ma da muhajirai abin nufi idan kana da dangin da na kusanci yayyan ko ka to alaƙar su da kai ta musuluncin nan ta tsara alaƙar da ke tsakaninka da wani wanda ba su ba ta imani kadai ko da wannan mutumin mamman ya zanto cikin muhajirai ya zanto cikin al'ansar ina fata an fahimta mai wannan aya take nufi abinda wannan aya take nufi wurin ke wani hukunci wanda da a farkon musulunci akwai lokacin da manzon Allah ya hada yan uwan taka ta musulunci dan makan da aka hada shi da dan Madina wanda bai taba sanin sa ba duniya ce a wannan ranar ya kai matsayin idan ɗaya daga cikin sai musu ɗayan na iya cin gadon sa haka suka rika yi a farkon musulunci to da wannan aya ta sauka da ita da ayar karshe ta cikin suratul anfal sai suka rushe cin gado ta hanyar dangantakar musulunci aka mayar da cin gado ta hanyar dangantakar mai dangantakar jini hada da musulunci ba musulunci kadai ba ba jini kadai ba dangantakar jini hada da mai hada da musulunci an gane ku ba والذين امنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ba منكم واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله a ببعض كذا اولي الارحام Aula bi ba. saboda haka anan gurin ma wa ulal rahmi ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min almu'minin wal muhajirin wato dangantaka ta jini ta fi karfi da kusanci a cikin hukuncin Allah sama da dangantaka ta imani ko da ko mai imanin nan ya hijira illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai in kun so ko aikata wani kyakkyawan abu zuwa ga danginku ko zuwa ga makusantanku ko masoyanku a hadan ka dangantaka kai da wani dangantaka ta imani ga shi zumunci yayi karfi ga kana da dukiya in ka mutu kuma an ce ba zai shiga danka ba sai wanda yake akwai dangantaka ta jini hada da mai imani shi kuma dangantakar imani ce ba jini to wannan babu laifi sai kai masa wasiya cewa ko da bayan na mutu a ba wani kaza cikin dukiyata cikin abin da bai wuce ɗaya bisa ukun dukiya ba to shine illa an tafa'alu ila awliyaikum ma'rufa sai fa in kun so ko aikata wa masoyanku wani alkhairi to wannan babu laifi amma dai gado babu yanda za a yi su ci gadon ku kana zalika fil kitabi maktura wannan shine abin da ke rubuce a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ubangiji ce wai za a kamna min annabiyyin bi ta hamtuna lokacin da muka rike alƙawarin annabawa ka kaftin su gaba daya wa minka kamar yadda muka rike alƙawari daga gare ka wa min nuhin muka rike alƙawari da annabi nuhu alaihi salam wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam da kuma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa wa qadna minhum mithaqan ghaliza mun rike alƙawari a gare su alƙawari wanda yake bai karfin gaske to malamai suka ce wannan alkawari da Allah madaukakin sarki ya rika a gare su wanda har ya sa masa suna mai sadar gani za alkawari mai karfin gaske shine abin da ya bayanin sa a cikin suratu Ali Imran alkawarin cewa kowanne ɗaya daga cikin su in zai tsawon kwana a kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a lokacin rayuwarsa to dole ne shi wannan annabin ya je imani da manzon Allah ya masa a kuma ya taimake shi ya dinga nawa annabi a matsayin shugabansa shine wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarrartum akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin wato tunan lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alƙawarin annabawa gaba ɗayan su yake lama ataytukum kitabin wa irin na littafi irin zan baku na wahayi kowane irin matsayi zan ba ɗaya daga cikin ku sun ba ja'akum rasulun sannan sai wani manzo babba mai matsayi babba ya zo muku rasulun anan na kira ce litta'zim akan yi na kira litta'zim kamar da Allah ya lakar ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ne kira anan litta'zim girma wani annabi babba mai babban matsayi ya zo muku la tu'minun bihi wa la tansurunna lalle ku imani da shi kuma lalle ku taimake shi ubangiji ta'ala ce a karantum ma khantum ala zalikum isri kun tabbatar da hakan ko rike alƙawari na akan hakan qalu aqrarna suka ce eh mun ji mun gani ya ubangiji qala ubangiji ce fashhadu to ku zama shaida akan karan kawunan ku wa ana ma'akum min shahidin ni ma zan ba da shaida cewa kun yi alƙawari cewa inda kuna da rai annabi zai zo lalle za ku taimake shi to wancan alƙawarin shine na aka mai ta ta'ala ta hanyar ba da labari wa idza kadna min annabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza liyas'ala as-sadiqina an sidqihim ubangiji ya kaddara haka dan ya tambayi masu gaskatawa game da gaskiyar su masu gaskatawa waɗansu malamai suka ce su ne annabawa sun gaskata wahayin Allah akan su har kafin su isarwa mutane waɗansu kuma suka ce a'a mabiya annabawan ake ne liyasala sadiqina an sidqihim wa adda al kafirin azaban alima kuma ubangiji ta'ala ya yayi dan azaba wanda take mai tsanani game da waɗanda suka kafircewa annabawa ko abinda annabawan suka zo da shi ina ganin sai mu dakata nan saboda ayat da zamu karanta a baya tana da alaka da wajen ayoyi goma sha na bayan da duk aka suke da juna idan mun shiga cikin su zamu karya tsarin lissafi tunda za a shiga gazotul ahzab ne gaba daya yakin ahzab wanda sai mu dinka tashi sai in Allah ya kai mu mako na gaba abinda muka faɗa game da ni Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya yarda mai wannan tambayar na cewa faɗin Allah ta'ala fa yadalatu ladina kafaru fa darbar riqab hatta idza asqantumuhum fashutul wasaq har zuwa karshen aya zai fasara wannan aya fadin Allah ta'ala fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbu rika wato idan kun haɗu da da suka kafarta a wajen yaki fa darbu rika wato ku yi ta saran wuyan lafazin darb mazdar ne wato na ba an fi ilmi ya zama kamar wakili a madadin fi'ilinsa abin nufi fadribu darbar rikabi kenan wato ku yi ta saran wuyan hatta idza askantuhum har yanzu a lokacin za ku raunana su ku yi musu laga-laga ta yadda ba su da katabus fashuddul wasaq da sai ku ribar yaki fa imma mannan ba'du labazin mannan anan mazdar ne shi ma abin nufi fa imma an tamunnu mannan in ba dai ku yi musu baiwa ta hanyar ku ba su yanci wa imma fida'an shi ma daidai da kace wa imma an tafdo fida'an ko ku fanke su wato ku ba su dama su fanci kansu kenan haka za ku yi hatta ta ba alharbu au zaraha har ya zuwa lokacin da yaƙi kurarta za ta lafa lafazin auzar damina alwizr shi ne nauyi a nan cikin wannan ayar ana nufin kayan faɗa hatta ta ba alharbu auzaraha har yaƙi ta ajiye kayan fadanta asalin kalmar yaƙi a larabci mace ce kamar yadda kuma a hausa namiji ne kan nan daidai da kace daidai da korar yaƙi ta lafa kawai don yaƙi ta ajiye kayan fadanta ma'ana mayaka su ajiye kayan fadansu kenan mayaka su ajiye kayan fadansu kuma shine kura ta lafa kenan ma'ana inda kai fasara har kura ta lafa to ka isar da sako zuwa ga Bahaushe ya rage ne ka fasara masa daidaikun kalmomin kuma dan ya san asalin su a Larabci wannan ya karu a cikin wato daidaikun kalmomin sa sai Allah ke zalik lafazin zalik ana nufin zalikal hukum wancan shine hukunci abinda aka fara wato shugaba yana da dama ya ce ai yan tasu yana da dama kuma ya ce su kansu walau yasha Allah lan tasara minhum inda Allah ya ga dama da ya sa an ci nasara akan su ba tare da kun je yaki ba da sai turo musiba ta auka musu sun da gare shi ne walakin sai dai li yabluwa ba'dakum bi ba'd Allah ya so ya jarraba sashin ku da sashi da haka aka ce ku dauki mukami ku yake su ku sha wahala irin yadda suke shan wahala ku ji jiki irin yadda suke jin suke jin jiki sai dai bambancin shi ne ko kuna jin jiki ku sha wahala ku samu lada ko kuma su ji jiki su sha wahala kuma su samu zulubi shine Allah ke inda kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima wallazina qutilu fi sabilillah duk waɗanda aka kashe su akan tafarkin Allah a wata kira'a wallazina qatalu fi sabilillah wanda suka yaki dan yada kalmar Allah falan yudilla a'malahum ubangiji ba zai tozalta ayyukan su ba wato ayyukan su za su zanto tabbatattu a wajen Allah Allah zai ba su lada akai wannan shine fasara wannan da kai to wannan na tambayar a yi wa annabi salati a cikin sallah sai eh, mai ahmad ya nuna za a yi wa annabi salati a cikin sallah ko kana cikin sallah farilla kadai ka ambaci sunan annabi za ka ce sallallahu alaihi wa sallam sannan ka ci gaba da sallarka wannan bai musa maka sallah ba wa alaikum assalam kiran sunan mutum da eh Ah, da ba za a ce a kira shi da sunan kakansa ba sai in ana nufin cewa amma a cikin gaskiya da sunan su za a kira shi hmm. eh? ko da matar ka da sunan mahaifinta za a kira ta ba da sunan ka ba ai ba musulunci bane ba a kira matar ka da sunan ka al'ada ce ta turawa to mulki mallaka ne suka bar mana mummunan kayan gada amma ga kaida za a kira ta da sunan mahaifinta du'um li abaihim huwa kufrun inda Allah idan baka san babanka ba sai ka uwana a cikin addini eh haka za ka yi za ka sashi da sunanka ba dai za ka sashi makaranta da sunanka akwai wani da ya taɓa shawara ba wai fita ba ce ba shawara bayar ya ce ah ya aikin mutane ne bayan Allah ne sai a ce masa wani dan Abdullahi kaga Abdullahi kaga sifa ce tunda ba a san sunan mahaifinsa ba kuma ga gaida makaranta akwai bukatar suna na mahaifi wa alaikum salam akwai abu guda biyu da nake son zai isar a matsayin sako sako na farko shine wato halin da ake ciki yanzu a ƙasa wanda da zuna yi dogon bayani a cikin hutuba kuma da yawa daga cikin yan uwa dai sun san me ya faru a cikin karan jiya sakamakon ziyara da sarkin musulmi da mai martaba sarkin gondo da mai martaba sarkin kano da shehun barno da sauran sarakuna suka kai ga obasanjo don faɗakar da shi da jan hankalinsa cewa wannan taro na ƙasa da ya kago wa najeriya shi kuma ya zaɓar masa wakilai to ya zalunci musulmi ta hanyoyi da dama ta farko dai hanya ta farko ta hanyar shugabancin taron ta yadda shugaban taron da ta kasaran taron da mataimakin kasaran taron da suka zo arna kuma cikakku waɗanda an san suna adawa ga addinin musulunci kuma da aka tashi za a sa mataimakin shugaba musulmi sai aka saba wani dan shekara tamanin da wani abu a duniya wanda yanzu shi a gaje yake so yake ma ya huta ba zai taɓa tsaya yayi wata rigima ba akan karan kansa ba lantana akan wani wani mutum aka ce shi ne mataimakin shugaba to kaga wannan an cuce mu ta wannan fuskar sannan kuma ta fuskar adadin mahalarta taron ta yadda mutum ɗari da sittin da biyar ne kadai musulmi ɗari biyu da talatin da unku kuma suka zanto dukkanin su kirista da arna to kaga ta wannan fuskar da an su kuma suka ja hankali shi akan cewa ya kamata ya gyara musamman idan aka yi la'akari da cewa adadin al'ummar Najeriya dai musulmi ne suka fi yawa ba kirista ba to anan dai ya nuna masa cewa shi dai wannan abu ya riga yi domin ya ne ba ta hanyar addini ba wajen kafa wannan gwamnati ya bi tsari ne na sai daga karakta. wato kowane bangare na kasa ya zanto yana da wakilci a yanzu ko wakilci wakilcin na kowane bangare suna da wakilci ba ruwan da addinin mutum shi ba addini ya ba haka yake sannan kuma abu na biyu wato shi ya kace sanin sa um, musulmi da kirista yawan sa daya a Najeriya 50-50 to kaga wannan kalma ya fadawa sarakunan wannan kalmar ita kanta rashin kunya sai da rashin mutunci a hakikanin gaskiya wannan rashin mutunci to sarakunan sun burge kwarai da gaske irin abin da an daɗe ba a yi irinsa ba in ma an taɓa yi a baya a tarihi to an daɗe ba a yi irinsa ba tunda nan take dai wani ya nuna masa cewa to sun faɗa masa ne a matsayin shawara ko ya gyara ko kare gyara wannan ruwansa amma mu ne a nan kasar ba mu jin tsoron kowa to a nan wurin da ya lura in an ci da cewa kila ba za a daura dare a ba hama ta iska yace to shi dai tunda shine chairman taron ya ya tashi taron kawai ya tashi kawai ya ba sarkin musulmi hannu ya fita bai magana da kowa ba to a hakikanin gaskiya wannan abu da ya faru kaga jarida ta buga an yada shi a jarida to a nan gurin abin da muke so mu ce a hakikanin gaskiya ya kamata sarakunan mu tsaya makamantar irin wannan tsayawa talakawa suke fata daga bangaren su wanda inda a ce tun tuni dama akwai wannan tsayawar to wallahi babu wani kace na ce da za a tsaya ana cewa sun yi kaza ko ba su yi kaza ba dan kowane mutum a shirye yake a matsayin sa na musulmi mai kishin addini ya ba da jininsa da rayuwarsa wajen yi musu mubaya akan dukkan wani abu da za su fuskanta da kalubale da za su fuskanta a cikin rayuwa matukar hakan za su yi ne a saboda mu a saboda addinin mu a saboda mutuncin mu a saboda addinin mutunci wannan asiri ya muke ba su kowace irin goyon baya don haka a hannun yanzu mun tabbatar an ja daga kenan kuma kila ki yanzu zai fito dan hanyoyi da ayi sulhu to a nan gurin hanyar da za a yi ayi sulhu ba wai magana ce ta wannan taron kadai ba kamar yadda na faɗa da za a bar juma'a wannan taro a yanzu idan an ce gaba ɗaya an rusa wannan wakilan an ɗauki musulmi Dari biyu da hamsin sauran an sa kirista kaga dubu biyu da yawa a ce maka gaba ɗaya musulmi aka sa tare komai to wannan da zai shafe mana hawaye mu ba dalili a nan wurin za su yi ne taron su tattauna abin da za su tattauna su kawo su baiwa Obasanjo shi kuma ya zauna ya ga me zai tabbatar me zai rushe yana da daman ya goge duk abin da taron yayi yana da daman ya ƙara akan abin da taron yayi yana da dama ya rage yana da dama ya aiki da shi yana da dama ya aiki saboda haka da ne da kana yi ka kar mu dauka ɗauka cewa wato dan yanzu ila ya firgita ya razana ya ga cewa bari a ce to an kara musulmi adadin wakilai ko goma ko sha biyar kuma an cire chairman din an wa musulmi an bar sakataren kirista ko kuma a chairman din ya zama kirista sakataren musulmi musulmi su ji daɗi su yi kabbara cewa ubasanji ya ansa bukata ko alama dan ubasanji ya yi mana wannan wallahi wallahi bai yi ɗaya cikin ɗari na abin da ya kamata ya mana ba ya kamata a ɗauki muhimman abubuwa wanda su ne asalin sabanin mu tsakaninmu da Obasanjo kuma shi ne asalin abin da muke ganin in ya ci gaba da faruwa to watan wata rana zai barazana ga zaman Najeriya a matsayin na tarayya zai iya kawo rigima a cikin wannan kasa a ɗauki manyan manya manyan al'amura da muka tabbatar Obasanjo ya yi kamar haka na farko da zai ga dawo wata wannan karo na biyu wanda suke haramtacciyar dawowa ya sanya ministoci 42 cikin ministoci 42 din nan guda 16 ne musulmi 26 kirista wanda wannan haka aka yi shi kowa ya riga ya san wannan abu na biyu jihohi irin su kogi da jihohin kudu maso yamma wato kasar yarbawa kenan gaba daya da jihohin kudu maso gabas kasar inyamurai kenan gaba daya da south south gaba dayan su a waɗannan jihohin babu wani musulmi guda daya da obasan da ya ɗauka ya sa a cikin kabinet ɗinsa duk waɗanda ya ɗauko daga waɗannan jihohin arna ne tare cewa akwai jihohin da suke da rinjayar musulmi jihar kogi har gobe rinjayar musulmi take da jihar lagos tana da rinjayar musulmi jihar oyo tana da rinjayar musulmi jihar ogun da wane ne wannan ana kamar 50-50 ko 50-60 ko na abu makamancin haka amma a ce babu wani musulmi daya da yake wakiltar musulmai a dukkan waɗannan a kabinet ɗinsa to kaga wannan cin mutunci ne game da addinin mutunci da ko musulmi sannan ba ta jira ban waɗansu hanyoyi duk inda ya cire wani musulmi daga wani mukami to zai mai gurbin ne da kirista in yi shirin kirista kuma zai mai da kirista ne dan wasa ba zai shirin kirista ya sa musulmi ba ga misali lokacin da ya dauki nasir ibn Rufai a matsayin minista na birnin tarayya sai ya cike gurbinsa da wani arna mai suna Dr. Julius Bala daga can inda aka dauko ibn Rufai din shine Bureau for Public Enterprise Enterprise to kaga a nan wurin misali ne daga cikin misalai lokacin da Alhaji Ibrahim Jarma wato Jarman Katagum ya ritaya a matsayin sa na babban controller na hukumar kula da gidajen yayi ta aka mai gurbin sa da wani kirista mai suna Sam Aske sannan kuma a yayin da aka cire Aminu Dabo daga matsayinsa na shugaba a faɗa Authority ta aka mai gurbin sa da wani kirista mai suna Mustabayo Saruni haka lokacin da aka yi wa alhaji ahmad mustafa ritaya a matsayin sa na kwantarola na kastam da aka mai gurbin sa da mr john Guillaume buba lokacin da aka cire alhaji bello suleiman daga matsayinsa na manajan darakta a nefa da aka mai gurbin sa da kirista mai suna mr joseph makoju haka lokacin da aka cire alhaji ballama manu daga matsayinsa ko manu ko manu daga na darakta general na federal illar revenue da aka mai gurbin sa da Mr. Ifeku Omegu lokacin da aka yarda da Alhaji Mahi Rashid ya ci gaba da rike mukamin gwamna a karo na biyu na Central Bank ta aka mai gurbinsa da Dr. Masheliya lokacin da Alhaji Ruwan Lukman ya sauka daga matsayin sa mai bada shawara kan harkokin man fetur sauka ta radin kai wanda shi ya ga dama ta aka mai gurbinsa da idan Edmodo to waɗannan misalai ne a cire kirista ko a mai gwamnatin kirista wannan babu iyaka ga misali lokacin da gwamnan central bank jasar su musu ya ritaya ta raɗin kansa ta aka mai gwamnatin kirista ɗan uwansa mai suna professor Caleb lokacin da controller na immigration services ta mutu wata mace ce da ta mutu dama armiya ce mai suna lady inuzu to waɗanda duk suke biye da ita fuskar mukami musulmi ne nan take da aka koma can kasan su aka ɗauko kirista mai sunan su kuma aka nada shi su kuma aka yi musu rigaya aka kore su rigayi aka musu murabus to waɗannan misalai ne masu ɗimbin yawa ga sanan suna faruwa a cikin wannan gwamnati ta Obasanjo sannan ga kakkaɓe musulmi da aka yi aka musu kadar ƴaƴan kaɗanya daga aikin soja da ƴan sanda wanda ba iyaka to wannan shine abin da muke fatan iyayen mu sarakuna mai martaba sarkin musulmi da mai martaba sarkin gondo da mai martaba sarkin kano da mai martaba shehun borno da dukkan masu martaba gaba ɗayan su su tsaya tsayin daka wanda mun tabbatar idan suka tsaya ubangiji subhanahu wataala zai taimake su kuma sauran al'umma za su goyi bayan su ɗari bisa ɗari kuma ubangiji ta'ala zai sanya albarka a cikin rayuwarsu daukan wannan aiki a yanzu abu ne da ke nuna alama na kyakkyawan ƙarshe ga dukkan wanda ya ɗauki aikin su tsaya a yi rigima ta hanyoyin da ya kamata a yi rigima mu shiga yakin da irin makaman da ya kamata mu shiga yakin makamai na tasar baki makamai na dokokin kasa makamai na demokarasi da suka yi imani da su makamai na kowane iri na hayaniya da kowane irin rikici sannan ai batun addu'a dan yawancin mutanen mu sai su ce ai ta addu'a kuma an yin aiki to ita kuma addu'a ba ta da tasiri in mutum kawai addu'a ya kwanta bacci sai wanda ya addu'a ya dauki kan sakali ya rataya to shine addu'a ta take ci da wuri amma kawai kai addu'a kwanta barci wannan ba sunnar Allah bace ba kuma sunnar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam kuma wani abu da ya kamata su duba wanda yake shi mana da matukar muhimmanci yadda ake raba arziki kasar nan zalunci da ake mana yayi yawa mutuka tun lokacin janar baban gida zuwa lokacin janar abakar har zuwa lokacin da abdulsalam ya bai wa basan jamaki yan nan da danta din da suke rikicin cewa a yankin da ake hako man fetur din nan magana ce fata abinda ake ba su cikin arzikin man fetur din nan kashi biyu cikin ɗari kashi 98 na sauran Najeriya ne gaba ɗaya su da sauran 'yan Najeriya amma a yanzu a wannan lokacin na Obasanjo aka zo ana ba su kashi 13 cikin 100 kashi 13 cikin 100 haka ake ba su wannan ta sa lokaci guda kaga jihar Ikiti an ba ta biliyan bakwai da rabi biliyan bakwai da rabi daidai lokacin da za a bai jihar Gombe miliyan ɗari biyar ko miliyan ɗari shida wato jihar ikiti ta ninka ta so goma sha nawa so goma sha uku adala kalli zuwa so goma sha uku ta ninka ta da wannan adadin to kaga wannan ai karshen zalunci kenan a daidai lokacin za a ɗauki biliyan shida ko shida da rabi a baiwa jihar bayansa ita kadai a daidai lokacin kuma za a ɗauki wannan adadin na kuɗi a baiwa yan north is gaba ɗaya su je su raba jihohi guda shida borno yobe bauchi gombe adamawa taraba gaba ɗaya ana ba su kasan jiha ɗaya ne na arzikin Najeriya daga cikin jihohin kudu su je su raba su shi da su duka kuma karfin mutane suna rigima ne a yanzu ba sai an ba su kashi 20 cikin 100 zuwa 30 cikin 100 ko man fetur sunan da ake duk rigimar nan akan shi na Najeriya kashi biyu ne wanda ke cikin teku da wanda yake karkashin kasa underground wanda ke cikin teku din nan shi ya yawa arzikin man fetur din Najeriya don shi ne kashi 80 cikin 100 wanda ke karkashin kasa wanda yan Niger dan suke ta a gonakin su yake to wannan kun shine kashi 20 cikin 100 na man na Najeriya wanda ka'idar dokoki na duniya duk abin da aka ce yana cikin teku to kasar da ke makwabtaka da wannan tekun to wannan arzikin na kasar ne tare da dukkan bangarorinta ba tare da bambanci daga wani bangare zuwa wani bangare ba abin da ke karkashin kasa ne wanda zai iya da'awar cewa a yankin mu yake amma abin da ke cikin teku na ne na kuduka kaga ya kamata in za a ba su kashi ɗaya ko kashi biyu ko kashi nawa ne ma cikin ɗari ya zanto daga wanda ake hakowa ne a karkashin kasa banda na cikin teku amma yanzu gaba ɗayan aka haɗa musu da na cikin tekun da na ƙarƙashin ƙasa wato zai ga cewa wai ina ƴan boko mu suke arewa ina ƴan boko mu suke arewa kamar ma ba kowa wai wannan jawabin ma wani ba zai fito yi sabu wannan jawabin sai a kyale mu mu ne da muke ko kowa mu dawo aya mu ja hadisi ko mu zamu wannan analysis wanda in wannan zai wannan analysis yanzu zai ci gyara nasu goma sha biyar ka bar kaza ba aya kai kaza aya kai kaza amma ba za ta fito su ba ba za su iya shiga gani da kai to kaga hakikanin gaskiya muna cikin hadari muna cikin hadari ba kankani ba lokacin da yan kudin nan take son a mayar da wannan kasan ya zama goma sha uku cikin dari waɗansu daga cikin sarakunan sun samu labari ta waɗansu hanyoyi suka nemi wakilai namu da suke majalisar wakilai tarayya cewa ga fa irin abin da ake cewa za a yi kar ku yadda a yi suka ce ai ba za su yadda ba suna koma abuja sai yan naija delta suka zubo kuɗi wace garin za a je a kai motsin din a majalisa suka bi dukkan wakilan mu da ake ganin waɗanda suka fi kowa rashin kunya da kafewa aka babbi su da naira dubu ɗari uku wani dubu ɗari uku da hamsin ba wanda aka ba da miliyan wace gari ana kawo motsin din suka karanta shi karatu na ɗaya na biyu na uku suka zarta suka jika obasanjo suka ce ya rata ba wanda shi kai shi obasanjo baya son wannan a wannan lokacin tunda arzikin za a fara ne a baiwa yan naija dalta babu yarabawa da haka shi ma baya so amma haka kai alal akalli ko akwai cutuwa tutuwar da zamu yi ta fi tutuwar da sauran yan bangarorin Najeriya za su yi musamman yan kudu maso yamma tunda ko ba komai suna gasu ga teku tekun da PTM ta zartar da kwangilar a baya da kwangilar dawo tekun zuwa Abuja da kace sun da yazo soki da kasa zai zo kai to waɗannan bukatun dan Allah da su da wakilai a wancan taron me yafi yawa a ce duk taron kan gaba da ya sa kirta a gyara wannan wanne na ba irin wannan yanzu a yau ba a gobe ba a wannan shekarar kamar yadda a shekarar da ta wuce a Kano za a ɗauki kirista da sunan ɗan sanda a Kano ka san Kano da 'yan sanda sai a sunan kirista abinda manyan 'yan sanda da suke zaune a Kano suke kira ko su je kasar gudu da karaye inda za suka zama kafirai sai su ɗauko su da sunan 'yan Kano ne sunan Bahaushe cikakke amma kirista ne zuwa da zaria ko daga nan zuwa sokoto ko wani wuri wani college kaduna ko wani haka da sunan yan kano aka dauka yan kudu kan kaftin su ba za a ga musulmi an ɗauko shi a aikin soja ko ɗan sanda ba amma duk jihohin mu na arewa kusan rabi da rabi ake tsakanin mu da kirista bayan mu wata jiha a arewa ɗin da za ka ce wai an kai matsayin rabi da rabi ila in ba jiha ɗaya ba ita jihar Benue ita kaɗai ce za ka ce eh kirista na iya fin musulmi yawa in ba biyu keke da keke ba amma duk wata jiha ta jiha Plateau musulmi sun fi yawa a cikinta. ta to amma saboda raunin mu saboda rashin tsayawar mu ya kawo muke samun kanmu cikin wannan kaskancin da muke kuma a gaskiya a yanzu abin da muke sare da masu majalisa ah, shugabannin mu za su yi shi ne abin da suka faɗa a gaban Obasanjo dan sun ce da shi ko dai gyara wannan abu ko kuma su umarni ga dukkan wakilai na musulmi su fitar da cikin taron wanda mu mun goyi bayan wannan ɗari su gari akan wannan ya rage na za a zo a ce waɗansu su fita su ki fita ka san akwai akwai mayin kuɗi akwai beraye to wannan aikin ku shine ku rike adres din kowa dan a hakikanin gaskiya abinda yan kudu suke yi wakilan su ba sa musu shirin da shine duk wanda ya je ya musu rikin mutunci ko sai da yancin su ya karɓi kuɗi to sa da yanzu su kuɗin a gida ko kuma duk wanda ya je da yancin ku ya dawo to shi kin tare kuma sa kiyaye ga kiyaye ga kiyaye ga daga inda za ka gane mahaukata ne mu ka lura dukkan wani babban daular aure da za a yi sai ka kowane babba in gaba sun biyo shi an san yi gasa sun kai wani sun kai wani ana sun sai ana tori mutane kawai mahaukata haka ba muke gidadawa ba musamman abin da muke ba wani ya zama abin burgewa ana cutar al'ummar ka kai din ma ana khassata ana plan din da za a ga bayan ka wai kike nan zama abun nuna wani kanka ba a wajen daura aure mu kaga mutane an tuma sun da miji da kyar ana ba wadansu banzaye marasa sanin manufa suna bin shi ana tsayawa ne tsayawa ne ba hukata ba ba su abin da kike ba yanda za a yi mu zama mutane sai mun daina wannan mun daina wannan tuma san kin me yayi mana wani wakiltar mu yayi kowa mai girma wane mai girma wane wani rabul wane wani rabul wani rabul ba za su kirgu ba kowa wani rabul kowa wani rabul yau wani wani rabul ba da halatti bai kare maka bukatunka ba me maka ba kika ne gaskiya yadda yan kudu suke kenan su dukkan wanda wanki ne sai je sayar da yancin sa ya dawo to zai sha mamaki saboda haka muna nan muna kallo idan dai waɗannan sarakuna Allah musu albarka idan suka yi umarni suka ce a dawo to wanda bai daga da ko muna dan muna kallon shi eh, za mu lissafa sunayen duk waɗanda ba su dawo mu faɗa akan dukkan mimbari irin hukumar da aka yi yau hukumar da aka yi yau bakan dan ya ce kowane mimbari a Najeriya in dai mimbari ne na yan tinji ba na gargajiya ba to Allah ko tun daga Najeriya daga gabas zuwa ƙarshen Najeriya daga yamma hukumar da aka yi kenan har a Abuja irin da aka yi yau ko mun riga mun tafi akan haka za a tafi duk wanda ya rashin mutunci to za mu karanta sunan shi akan mumbari mu ce wani dan wani da ya makaranta aure kaza mai abokanai irin kaza ga adireshin ga unguwarsa fitran kaza ya ta ya ta amana mutane duk wanda ya abin kirki kuma irin yadda muka ambace wannan sarakuna yau muka sa musu albarka saboda tsayawa da suka yi to duk wanda ya abin kirki za mu ambace shi yana da haƙƙi akan mu na mai wasu addu'a ta gai mu roƙa masa sabati mu roƙa masa Allah tabbatar da shi amma duk wanda yake jin wa'azi billahi nabi babu abin da zai hana mu haɗe shi akan minbari mu tsine masa albarka mu zo mu yi alkunutu a cikin sallah mu tsine masa ko mun tabbatar sai ya kare da izinin ubangiji amma ba za mu kyale waɗansu tsirarru su kai mu su baro ba su da yancin wannan ba zai yi ba dan magana ce ta ko rayuwa ko mutuwa wannan akan haka muke kuma akan haka za mu sanya addu'a akan haka kuma za mu tsaya tsaye mu tsaya tsaya akan wannan babu ja da baya akan wannan duk wani munafiki kuma yaje munafincin sa zai kai karshen munafici dan sanu ya ya saboda haka duk wani wanda zai zo yanzu daga baya in dai ya shiga da biyar dan sanu to shi mabiyi ne nan ba shi bare shi ba shine shugaba ba dan shi ne shugaba amma ya riga ya tafi babu abin da ya tsina na ko babu abin da zaka tsina na kanka dan haka wannan shine kiran da muke yi kuma a nan gurin muke so mu kare da fatan alkhairi game da waɗannan sarakuna namu da suka tsaya ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da daga dagansu tare da namu ubangiji ta Allah kan ya gajiyar da su ubangiji ta Allah ya cire tsoron kowa da kwarjinin kowa a cikin zukatan su tsoron Allah sai ganin kwarjinin gaskiya kadai to wannan shine sakon da wato ainihin so in faɗa mana sako na biyu wanda yake da alaka da karatu a gobe din nan kamar yadda na faɗa a zo akwai shi taro da su sarakuna za su yi da waɗansu malamai a Kaduna da haka ɗalibai da muke na hau da su da safe duk kowace rana asabar gobe ba za mu samu damar wannan karatu ba sai dai jibi lahadi a karatun wasu fiqh ma hado insha Allah sannan kuma ranar talata mai zuwa waɗanda muke karatun balaga tare da su su ma ba za mu samu damar yin karatun balaga din ba don akwai ziyara da za mu kai jihar Bauchi yankin kasar Katagum da kasar Misau ni da Malam Abdulhab tun daga Litinin muna can ba za mu dawo ba sai ranar Laraba wajen garuruka hudu ko biyar haka a haɗe don haka karatun ranar talata na balaga da karatun malam abdul hab ma na magrib na ranar talata na wurin shi ma babu shi sai a mako na gaba amma tun daga laraba ranar laraba karatun da rodo zuwa abin da ya biyo baya don akwai karatu insha Allah ta'ala